cikin halin da hukumar tace fina-finan ta jihar kano ta shiga yadda take kama mawaka jarumai a masana'antar kannywood shugabanta ismail na abba abba a cewarsa yana kokarin tsabtace harkar fim a jihar kano inda yake kama jarumai 'yan jam'iyyar pdp jaruman suna zarginsa da takura musu saboda bambancin jam'iyya Hakan ya sa fitaccen mai bada umarnin nan Aminu Saira ya tofa albarkacin bakinsa kamar yadda wuce Exclusive suka rawaito. babu inda hukumar tace fina-finai ta jihar kano ta ce a kama mawaki ko jarumi saboda ba su da hurumin sakin waka ko fim a kasuwa ba Ficaccen mai ba da umarni Aminu Saira ya faɗi hakan ne jiya ranar Juma'a a wata muhawara kai saye a cikin shirin ra'ayi riga na BBC Hausa kan wutar da ta kunno kai a masana'antar Kannywood. Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da